بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا قارب godiya الله سبحانه وتعالى wa ta'ala da ke ba mu dama a kowane mako a daidai irin wannan lokaci muke haduwa a wannan wuri mai albarka don ci gaba da karatunmu cikin littafin mai albarka riyadu salihin na imamu abu zakariya yahya bin sharaf annawawi rahimahullah ta'ala muna roƙon Allah ya mana jagora cikin abin da zamu karanta a yau idan ba mu manta ba satin da ya shuɗe mun shiga cikin babi da mala ce babu tahrimin riya babin da ke nuna haramci riya kuma mun yi bayanin riya da kuma asuma muka bayanin cewa riya ar ru'ya wa sum'atu as sama' riya dukkan su riya ne wannan riya ne na aiki da gabaku a gani a yaba wannan kuma abu ne na baki karatu ne karatun kuma na ƙur'ani a darasi ne ko ma me ka yi shi da baki za a ji sauki kuma niyyar ka mutane su ji su yaba duriya ne musamman riya ba ta shiga sai aiki mai tsafta aikin ta kalli tsaftarsa to sai ta shiga ta wargaza shi shi sa annabi yake ta'kulul hasanat kama ta'kulun narul yana cinye kyawawan ayyuka kamar yadda wuta ke cinye karmami wanda kuma muka yi bayani satin da ya shuɗe cewa yana daga cikin ababen da suka shiga kowane tsinti na mutane wani abin takaici kai ci sai ka samu tsaftatattun bayi da ake musu zato na gari in ba a yi sa'a ba riya ne za ta wargasa ayyukansu Allah ya tawaka shi ya sa daga cikin magabata sai na Abubakar radiyallahu anhu lokacin da aka zaɓe shi ya zama khalifa cewa yake wallitu alaikum walastu lastu bi khairikum mun sa ne zama shugaba ba dan na fi ku ba kuma sun san ya fi su ɗin amma ya faɗi haka don gudun kadar ya fi shiga cikin son mulkinsa kuma ya ce cewa Allahumma ja'alni khairan ya hunnu Allah ka sanya ni zaman to mafi alkhairin zaton da suke mun in suna mun zaton alheri to Allah kai kafi ni sani ka sa ni in zaman to mafi alkhairi wasu malaman sun rawaito cewa qaulu umar ne radiyallahu anhu ka duba da wannan manyan sahabbai khairan mimma yadunnu wa ghfir li ma la ya'lamu ka gafarta mun abin da ba su san ni ina yi ba ma kai ka sani wala tu'akhidni bima yaqulun kar ka kama ni da abin da suke faɗa cewa ni nagari ne domin ne Allahu a'lamu bi man Allah ya fi mu sanin tsoronsa to amma alamu sukan iya nuna a zahiri ka iya gane aiki na gari ga meyinsa ka iya gane aiki na riya ga alamunsa Allah ka cire mana yin aiki na riya matukar aikin kai muka keɓanta da shi Allah ka samu dace mun karanta ayoyi a cikin wannan babi mai albarka yau kuma za mu shiga cikin hadisan da ke cikin wannan babi wanda malam ya mana hadisai guda biyar hadisi na farko na jin mun karanta wannan ba amma dai bari mu karanta shi malai cewa an abi hurairah radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن شرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa Allah madaukakin sarki ya ce mana hadisin ya kudu qala Allah ta'ala sai ka ji ba a faɗi aya ba baka ji wata aya ta alqur'ani ba sai kuma ka ji wani zance daban to shine hadisin kudu al-lafzu min an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa haqiqatu risalatu min Allah lafazi ne annabi ya amfani da shi amma saƙon na Allah ne saɓanin alƙur'ani ya ake lafzan wa ma'anan min Allah wanda shi kuma mun san shi kuma karanta shi ma lada ne hadithul qudusi duk da faɗin Allah ne ba a karanta shi a sallah yana ba ka zuwa ka karanta hadithul qudusi ka ce ai dan an ce qala ta'ala sai ka karanta hadithul qudusi to ba ka da sallah an kai haka dole ka koma ka karanta Alƙur'ani shi baya ɗaukan ma'anar Alƙur'ani. to Allah yana cewa ana azna shuraka'i an shirk Allah ce ne mafi wadata daga dukkan mai bukatan abokin tarayya bana na wadatu daga dukkan wani abokin tarayya wani mai taya ni wani mai taimako na wani mai mun <coughs> agaji na wadatu da shi mana bana bukatarsa to da aka aiki ina wani ba ne taya ne Allah ya yi sama da ƙasa da abin da ke ciki gaba ɗaya ya ce wa ma masana min dubu ba wani gajiya da muka ci sabanin yahud da aka ce Allah ya yi sama da ƙasa da abin da ke ciki fi ta ayyam sai suka ce to ai rana na bakwai istiraha yana hutu ne yana huta qasullah bi ibadihi sun kiyasin Allah da bayinsa to sai Allah ya saukar da wannan aya musu raddi cewa a umarmar min luku ba wata gajiya da ta same haka na ga dama da hikmatin ya alamuwa wata hikima ce da ya bar wa kansa sani ya yi duniya da abin da ke ciki cikin kwana shida amma wai ya bar kwana ɗaya don ya huta wannan tunani ne irin na ɗan adam saboda haka a cikin ayyukan da yake yi baya bukatan wani mai taimakonsa in ma da wani kuma to rayuwar ma ba za ta dau ba za ta dore ba za a yi ta samun sabani dole in mutum biyu suna wuri dole a saba in ka ga ba sa rikici hakuri ne kowa yake dannewa ba wai dan ba sa saba hakuri ne yake amfani a lokaci to haka kuma idan aiki Allah yake yi aiki kai ne za ka yi aikin in shi zai yi aikin baya bukatar mai shi to haka in kai ya ba aikin yana so ka yi masa to baya bukatan ka sa wani a cikin aikin shi yasa in ce duk wanda ya aikata wani aiki da ni ake yi wa aikin ji Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya sanya wani cikin aikin bana yana son yaban wani kenan Allah ya ce yi sallah sai ka yi ta don Allah kuma sai ka ga mutane sai ka ƙara kyautata ta don su ce ka iya sallah Allah ya ce ka karanta Alkur'ani, kana karanta don Allah sai ka ji mutane suna jinka sai ka ƙara yi don su yaba maka kaga duka wannan kana son na Allah kana son na mutane Allah ce to na barka da na mutanen tarattu huwa shirka na barki da abin da ya hada ni da shi na barki da shi saboda wannan din bai isa ya isa in sa da ubangiji subhanahu wataala ba to dan ne aikin Allah zaka sa wani a ciki saboda haka duk abin da zaka yi in na Allah ne to kaɗaita Allah shi sa Allah ce wa umiru illa bi abdullah mukhlisina lahu din wal ikhlas bi ma'na al khalus wal khalus huwa at tasfiya wal itqan ka tsaftace abu ka inganta shi ya zama to ba wani datti a cikin sa to shi Allah yake so ba yawansa ba ba girmansa ba zai ka ga abu kankani amma an yi don Allah wani kuma ka gan shi da yawa amma ba Allah a ciki to sai Allah ya rubuta shi wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura saboda ba Allah a ciki mun zo da ayyukan su gashi nan tari guda sai muka mai da shi kamar wata iska ko kura da aka tada ita sai ta wani Allah ya kare mu saboda haka wannan hadisi na farkon nan yana nuna mana girman shirka da kuma yadda Allah subhanahu wata'ala yake watsi da duk wani aikin da aka hada shi da wani wajen yin sa kuma kowaye da yin don komi tsaftarka da komi kusancinka zuwa ga Allah ba ka kai annabi ba sallallahu alaihi wasallam amma shi ma sai da aka ja mai tsoro la in ashrakta la yahbatanna amal wala takunanna min al-khasirin da za ka hada ni da wani abun da kai zai wuce kuma Allah ya san ba zai yin ba hmm. ya ja masa kunni dan kai da baka kai shi ba ma ka san me ya matsayinka saboda haka Allah ka ba mu ikon domin ka hmm. hadisi na biyu a cikin wannan babi mai albarka yana daga cikin hadisi mai tsoratarwa sosai a rayuwa malai cewa anhu ai abu hurairah radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمة نعمته فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي بالنار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعم نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت ليقال ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما علمت فيها قال ما تركت في سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت يقال يقال هو الجواد فقد قيل ثم أمر به فصحب على وجهه ثم ألقي في النار رواه مسلم وأنا حديث حديث نبي كده abin tsoro sosai ga rayuwa Sun fi uku na mutane wanda a zahiri mutanen kirki ne amma Allah ne san sariratu kuma ya tona musu asirin a ranar da ya kira ta yau matubular sarai Allah ka kare mu abu huraira ta rabbi allahu anhu ya ce ya ji manzan allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna awwalan nas yuqda fi yawm al-qiyamati alayhi farkon mutumin da za a fara masa hisabi yawon kiyama rajulun ustushida mutumin da ya je shahada aka fita yaƙi da shi ya yi shahada domin mai annabi ya ce su sanamin islam shi aljihadu fi sabilillah kokolin musulunci shi ne jihadi so da haka wanda ya mutu a wajen jihadi ke naira daga cikin kokolin mutane me yasa ma aka kira shi shahid لأن الملائكة يشهدون جنازته mala'iku su suke zuwa su masa tsawon ka su masa sallah su tsaftace shi shi yasa ba a mai sallah ana mai sallah dan ne to a ce Allah mu fi lahu to fa huwa gufira lahu in dai yayi shahadan da gaske fa huwa gufira lahu to da haka baya bukatar wata addu'a za a zo da wanda ya yi mutuwa a wajen yaki ana mai zaton shahada shi ya sa sai na umar radiyallahu anhu in aka zo aka ce wani ya yi shahada ya ce a'a muna dai masa fatan shahada ya annan ma a a'lamu liman yujahidu fi sabili kuma Allah ne kadai ya san wa yake yaki don sa domin sa za a zo da shi yawan kiyama a gaban jama'a fa arrafahu ni'mata Allah zai tuna mata. ni na yi ka ni na baka ƙarfi na baka kuzari na baka kuɗi na baka dama ka tafi yaki fa'arafa zai haka ne ya ubangiji kuma ta bai na bainahu bai na lahi ahad ba wani mai tafinta ba wani turjuman قال فما عملت فيها سيجي wannan karfin da na baka da nishadi da kudi da neme da na baka duka me kai da su قال قاتلت فيك حتى استشهدت يا الله أي أكيد جيد منك حتى أبكش من الشهادة ينا جمع الله ذيك كذب قريا آه كي ولكنك قاتلت بأن يقال كاجي يا شهيدا أتي وعلى جارمي يقال جري جارمي أبايشان وكرنجا wani hadisi da aka zo aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam rajulun yuqatilu shuja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu kaza wa kaza ayi zalika fi sabilillah wani yana yaki don aje mai jami wani yana yaki don ya kare kabilarsa wani yana yaki don ya kare al'ummarsa waye yi don Allah annabi bai ce musu duka ba wanda yi don Allah amma sai ba su zane ku ku je ku auna wa'annan mutanen man qatala li takuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah wanda ya yaki don kalmar Allah ta daukaka addini ci gaba shine manufarsa to yayi fi sabilillah kuma ko da ya mutu a wajen yaki ba to zai zai Allah zai masa muwafaqa yayi mutuwar shahada Khalid ibn Walid tarihi ya tabbatar cewa ba inda za ka tsora hannu a jikin Khalid bin Walid sai da tafsirin sai da tabo na maki ko na suka ko wani abu ce masa ake wa zakin ubangiji amma haka ya zo ya rasu a kan gadansa yana kuka yana cewa ya yi wa addini hijima ya yi yaƙi ya yi kaza amma ga shi zai yi mutuwa irin ta mata a kan gani annabi ya bashi hakuri ya ce kana da ladan wada saboda haka idan Allah ya ba mutum kuzari da himma ya tafi yaki da idan Allah ya gama azara Allah ya kare mu yace qatalta li an yuqala jari kai yaki idan a ce ba jami kana da jajircewa cewa faqad qil kuma an faɗa din to ladan na can thumma umira bihi sai Allah ya sa mala'iku su kama shi domin sai an gama ma komai ba uzuri kana neman excuse za ce na ba excuse a nan a lokacin ne za ga mujrimun wani na cewa rabbin ji'un Allah a dawo da ni la'alli a amalin salihan fi ma tarak zai yi aikata abu na kirki a rayuwar da na bari ki kalla ila ina kalimatun wa qa'iluha ki zance ne kawai yake fada inda za a dawo da yin ma haka zai maimaita Allah ya kare mu wannan mutum na farko kenan Allah ta kama da tsari da samun kanmu cikin irin wannan to sun ma umira bihi fa suhiba ala wajhi hatta ulqiya fi za a kawo shi a jashi akan fuskarsa to da yawa za ka ga ana maganar fuska fuska kamar kamar mutumin da bakin su yake sha mata barna za a ce eh, annabi yake cewa wahali wahali ya kubbun nasi nari ala wajhi ala wujuhi aw qala ala manakhi me yasa sanu da fiska ashraf makan fi jikin insa shi ne yafi kowanne yafi ko ina sanan ake gane mutum mai tsari mai tsafta mai kyau mai fasari ana masa aibu a fuska to sai ka ka wani iri yau da za a dubi fuskar wani a ce za a ce a jiki ba inda za ka iya nuna domin nan aibun zai bayyana in ka ja ce wata kyakkyawa ne fuskar ne saboda haka sai a fara wulaƙar da wannan fuskar da kake jin kai wani abu ne da ita shi ne za a jashi da fuskarsa har a jefa a wuce Allah ya kame daga nan sai gunki na biyu ya ce wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allama ce da mutumin da ya koyi ilimi yake kuma koyar da shi wa qara al-qur'an da wanda ya karanci al-qur'ani yake koyar da shi ka duba mataki ne mai girma wannan an anni wa aya Kai man ta'allama alqur'ana wa 'allama amma matsalan wayannan sun biyu su ma za zo da su wanda suka aikata aikin alkhairi ba da ganin su bai sa su cikin mutanen kirki ba amma za zo da su fa'arrafahu ni'mat ni'ama Allah zai tuna mai ni'iman da ya masa na koyar da shi ilimi na baki ilimin domin baiwa ce daga Allah ba abu ne da ake siya ba ba abu ne da ake kwata ba kai bacci yawa ne zai baci ka farka da zarka jayi shi yasa ilimi ya fi komai tsada da daraja duk waye kan ba ka da shi ba ka da shi kuma duk lokewar da kana da shi Allah ya baka dole sai ka ga tasirin ya bayyana wani lokaci shi ta ko Allah ilimi ne amfani kuma duk wata falala da kai ana faɗa a addinance game da ilimi ilimin addini ake magana ilimin sanin Allah amma duk wani ilimi da ka sani wasila ne hanya ce sai in ka duniya shi ya zama na Allah zai yi amma ba haka ba ilimi ne na sanin rayuwa da sana'a kuma mutum ne ya koyi kafinta kuma mutum ne ya zama makaniki ya yi sana'a ya samu kuɗi to haka ilimi irin wa'ancan na duniya a makanikanci kan ka sa Allah sai zama maka sanadi ilan janna to haka wa'ance cikin haka wannan shi ilimi ne shi a karan kansa ilimi ne mai maka jagoranci zuwa ga Allah shi kuma Allah yake sanya mala'iku suna maka rumfa suna maka addu'a da sauransu amma ana so yi don Allah tun ya koyi ilimi ya koyar da shi ya koyi qur'ani ya koyar da shi fa'uci ya bihi sai a zo da shi shi ma Allah ya tuna masa wa'annan nimomin <coughs> farafa suke haka ne yan ubinci ba mutu to mun rana in ka mutu amma to gababinka za su yi magana ƙawai fama amin jafiha to ne gai da wannan ilmi ƙawai ta'allamtu ilma wa allamtu ya Allah na koyi ilmi kuma na koyar da shi wa ƙaratu fi kalƙur'an kuma na karanta alƙur'ani domin ka Allah na koyar da mutane wani ya gama faɗan wannan sai Allah ce ka zaɓa ƙayya ne ba wani maganan a saka yi maganan ma a ce ba haka ba ne a kawai za a gaya maka ka zaɓa domin rana ne na baka isa ka yi komai ba kai ma ka san ɗin kai ba kowa ba ne a lokaci walakin na ka ta'allamta da yuƙal ka yi koyar ne don ake maka alim da yuƙal alim wadan malami ne wa qara'ta al-qur'ana li yuqal ka karanta al-qur'ani kuma dan aje maka qari saboda haka famarkin kuma an fara da ka tsaya gaban mutane ka koyar sun ce maka malin wani kuma ciwon mafi muni ka koya din ba su ce ba sai ka ga kuma abun ya ma ciwo har ka dawo kana cewa ni malami ne to da sun ki faɗa to bari kai ka faɗa dole ka haddace ƙur'ani an ƙi faɗa ni ba ma da ke ƙur'ani ne a kaina kan nan da ka gani ƙur'ani ya ce dole sai an san shi dole sai an san shi in ba a san shi ba shi yana ga ilimin da ya amfani ba magabata da suka gabata ba su da hanyoyin yada ilimi irin namu a takarda ne a bishiya a ne za ka ga an jima littafi ɗaya sai ga jaki guda yake ɗaukansa amma ilimin ya zo har yanzu har wuce amfana ne ake jin labarin su duka game duniya imamun nawawi ba duniyar da zaka je riyadu salihin musulmi ne sai ba kai ba shi ba ma an ba muna hadis wannan ba duniyar da za ka ba a san shi ba manyan maluma sun su masa ilima wa lokacin da ya yi ma ba kokari yake ya tallata shi dole kuwa sai ya sani amma yanzu ka ɗauko riyadu salihin kana koyar da shi kai so kake ka fi imamun nawawi ma kuma kai kake kokarin dole sai an sanka shi kuwa ya yi tawali akwai ikhlasi akwai Allah sai Allah ya ban kaɗo shi kowa ya sani man tawaba alillah rafa'ahu Allah to wal aksu bil aks in kane mun dole wai sai an sanka dole sai kai ka zama wani to sai ka ga kuma Allah yake kai din ba wani bane sai ga wani bai kai kafa bai za kai ka koyar da shi ma Allah a wani wajen ga ta an san shi ya shahara yana ta komai da komai dai an nuna da awa da ɗalibi na ne kai kuma ba an bi san ka shi kuma an san shi a cikin duniya da za ka gunshi in ba ka mai ladabi ba ma sai ga ana neman ana ta gani haka al'amarin Allah ne kai kai iya naka Allah shi ne mai iya bai zawa annabi da kansa ya ka gaya masa in alaika illa bala na ka isarwa ne saboda haka in ka isar ya rage wanda ya ji Allah shi zai kuma dasa masa shiriya ba a yi ka don ka koyar da duniya kowa ta ya don kowa sun ka ba yanzu hanyoyin yaɗar ilimi yana nan da yawa amma abin da kai wani shi in ba za a yaɗa shi ba ba zai ba in dai ba za a gan shi ba ba za a san shi ba ba zai ba kaga akwai kwashin ma a cikin arwayi saboda haka wallahi sai mun ji tsoron Allah shi sa na gaya mana matsalar riya tana cikin malamai wanda ko mutanen kirki da ake ganin su mutanen kirki alhali suna cikin ayyukan su ba sai ba shi wannan wannan duka ya lalace da haka yana da kyau dai mu ji Allah mu za mu isar da saƙo mu isa in Allah ya yi wanda ya ji ya ji shi nan wanda bai ji kuma dama ba ce ma dole sai ka isar masa ba kai ka yi iya naka to daga nakan kuma wani ya ji zai isar in wani ya ji zai isar amma kai sake ka ce dole sai ka ji duniya sai ka isar da sakonka duk duniya kuwa sai ya ji to annabi ma har ya koma ba ta duniya ba ne aka ya bar mana wani safon mu kaga shi ya fi cancanta rasul ne ilal alam duk duniya wa bu'ithu ila an-nasi kaffa amma har annabi ya koma ga Allah ai musulunci bai ya ya je ko ina ba amma Allah ya yi alƙawarin sai ya je duk duniya ta hanyar wa waɗanda za su rika gadansa suna isar da shi kai ma isar da iyanaka wanda ya zo bayan sa ya ƙara gaba na bayan sa ya ƙara gaba wannan tunanin ya hutu suke da shi ya san wannan abin zai iya biyan bukata nan da shekara ɗari biyar kuma ya san ba zai wuce ɗari ba a duniya in ya yi yawa amma haka ya tsara kuma ya gina mabiyansa a kai abin da nake yin nan na rasu ka ɗora ya yadda zai ɗora wani ya kama ya ɗora wani ya ɗora sai ga ya rube ya zama kasa ma a cikin rami sannan abin zai bayyana kuma yana amfani amma kai kaɗai ka ce dole sai ka isar ko ina to ka ɗora wa kanka wahala kuma burin ka ba a yi sake ba dole sai an sani to ba ne bane a sani ga matsalar mai riya da muka ji malami wannan yana daga cikin hadisai wallahi ina na karanta su takhsha'iru qalbi da shi da hadisin يؤتى برجل من أهل الخير في الدنيا وأن أنا ميزة الخير أساش أو جفة تنجلق أبتار بطنه فيدور بها كما يدور الإمام في راحة لا أزود ولي إن متكرس تنتين تسكي دمي يوم أن تروا أن جنسا أن تولي إشاء ولتركي لو جاهنا تكيويا وعينا تئيب إن متكرس ذا أزود ولي أما تصنع كلا يشاء sun wanda ma halin da suke ci suna duba kuma sai su ga ai malami ya haka alam amuru na bin ma'ruf wa tanhana 'anil munkar ba kai kake mana wa'azi bane sai ce wallahi kuntu amurukum bil ma'ruf wa la ati wa anhaakum 'anil munkar wa ati zan ce ku yi ne kyau ni ba zan yi ba zan ce ku bar kaza ni sai je ni abu duk Allah yana gani alamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur wallahi sai mutum ya ji tsoron Allah ka ce zaka gaya wa mutane zaka mutu wa'azi to yana daga cikin sakaci wallahi galibi zaka samu malamai in kana suna wa'azi kamar sun ba kansu garanti tunda mu ne masu faɗa to kawai mu ma mun tsira malami ya taba wa'azin sadaka baya yi ya taba wa'azin kin da amana in ka bashi ajiyar kuɗi bai cinye malami yana sana'a in ka kai masa in tela ne ya bata ma lokaci in mai aikin hannu ne ya cinye kuɗin bai ba ji ke ne ya siyo ma abu mara kyau duk da sunan malinta haka kowane tsinki na mutane galibi in malami na cikinsu shi zai rika ɗauka tun da shi ne faɗa ne fa ya tsira wallahi matsalar a kansa ta fi muni Allah ya kiyaye saboda haka za a gaya mutum in karatu alƙur'ani ne ma haka wani wani saboda ya iya karatu qur'ani in azumi ya zo ba a sa shi liman ba ya ta rikici ta hayaniya don me ba a sani ba ko kuma yanzu zaɓi masallacin da za a sani saboda a ƙarshe nan din an fi ba ki an fi ba da shadda mai kyau ko an fi ba da wasu 'yan canji ne da zai yi bikin sallarsa in an kai shi masallacin ayyuan nan in ya gama sai ga ke ka'aba na da za ta ba shi ko ta shekara mai zuwa ana kai shi ko za a yi biki da mai sa shi abu sun kana ta fanni abubuwan ɗaya yawa sai ka ga akwai takaici wallahi yi don allan nan hmm. wallahi sai waɗanda Allah ya zaɓa Allah ka sa muna ciki Allah ka tsare mu da yin abin da wani zai yaba in ba kai ba amma an kai don allan aka yaba wannan ribar kafa ne hmm. kai baka ce ka yi don a yaba ba kuma ba ruwanka da a yaba ba amma sai aka yaba domin aikin alheri ya gaji a yaba wannan kuma an yaba shi kenan sai kai ba ka yi ta magabata mu ja'alni khairan mimma yaqulu amma kai kuma ana yaba ka kana ka so jin daɗi to daga nan fa ka bude kofa kai ma domin ba yaba ba sai kai yi kanka domin tabi'a ne ka samar wa mutum wani wallahi ɗalibansa su suke ingiza shi su nuna masa in ba kai ba wani kai ne kaza kai ne kaza tun baya ji tun baya yadda har wata ran zai ji ba yi eh, ba alamar ban haka ne to daga nan kuma sai ya ji umma ta faɗa bai ce ai ne ka ba to kaga ya da ke to amma ne dole sai kai da gaske Allah ka sa mu dace to shi ba fa umira bihi fa suhiba ala wajhihi hatta ulqiya fi na shi ba wutan zashi wa rajulun wasa Allahu alayhi wani kuma kudi Allah ya bashi وأعطاه من أصناف المال كتن كلا كلا أكوي كتن صعبة أكوي جي أكوي بودجي أكوي شانو أكوي أواجي أكوي تماكي أكوي كذا أكوي كذا فأتي به شما ذا غلش فعرفه نعمة الله يمنى بس وجمه من جباشي تنعمل فعرفها يقالي يرجع قال فما عملت فيها من كيدس قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها illa an fasu fi halak yace ba wani hanya da za a zo na taimako ana so a taimaka wa addini ana so a taimaka wa masu yin addini ana so a taimaka wa marayu miskinai makwabta duk wani abu da na alheri face sai na ba da gudunmawa a ciki Allah zai ce masa kaza ya kake walakin naka fa'alta liqat huwa jawad ko jawad ki kayi idan a ce wani akwai cuta wani akwai alheri ana yin lanci ya ga tarin jama'a zai fito ya ɗaga spika ya ce ni ne na yi kaza ko zan ba da kaza wani program za ku yi na wayar da kan jama'a gidan rediyo ko tv ko rabu to ya ce dole in an gama a ce wannan abu da kuka ga muna yi alhaji wani shi ke ɗaukar launin sa Allah ya saka masa inda za ku gama ba ku faɗa ce wani bawan Allah ne ya taimaka muke yi gobe kun koma ya ce ku je kun bayan Allah a faɗe shi ba saboda shi wani banki na a faɗe shi to ba faɗa ba Allah ya zo wuta kuma da zai yi zai zai ce muku ba na abu ne muna son Allah ne muna Allah ne amsa mana bayan kai ga manufarka to ba ka yaudaran Allah so za ka ji abin da za ka yi ka yi irin da magabata inna ma nutsimukum bi wajhillah la nuridu minkum jaza'an wala shukura zakka wannan mun sha faɗa jajjine ne mutum ya ɗauko ya baka muka ce ya kamata in ya baka sai hada da godiya domin don ka raba shi da dauda to amma da ke kuɗi ne kuɗi ba da a ciki in ya baka kai za ka jiyo da godiya yau da kyauta ya maka kyauta wannan karamci ya maka kyauta yana da kyau annabi ya ce an ba kyauta to kai kai kai kai ko kai ta addu'a ka ga har sai ka yi ne ya kai matsayin tuwici kyauta kenan manzo sallallahu alaihi wasallam yana cin kyauta amma kafa da ce ausa min ausa an inna ma hiya awsakhun da jajjin dukiya ne amma sai wani ya tsayo ya baka kuma yana so dole ka gode in ka ki godewa da ko kai masa ya haka yi to karba da yayi kawai shi ke nan shiga gida ya ba ku tukuyi ba abin da ya ba mu ke to rabu da shi mana ya fita a layi ba shi ke da nan gaba ko mai talaucin saboda haka mu bambanta aikin Allah ka yi shi don Allah ɗin ka ba wani ya yaba bai yaba ba wannan dan kansa kai dai Allah ka yi wa kuma shi kake so ya taka maka ok za ka samu lada sannan shi kuma ya ce babban abin da ake so shi ne yi ka ta a don Allah wajen yi ka sa alkasa wani Allah ko wajen bari ka sa wani Allah don ka daɗa da masa malamai suka ce dubiya ne yanzu zan ba da sadaka na ci kuɗi na mai ɗan daraja zan sa a hula sai na ga wani na kallo na sai ce ka wannan zai ce fadar dalilai ina da shi na wa fata sai ka fatan kuma shi ya ji cewa bai yaba ma ɗin ba ko kuma ya dai nutsu cewa eh kai din ka fata malamai suka ce shi ma ne to da kan za ka yi abu ba ruwanka da wane zai yaba wane ba zai yaba ba in ka yi aka yaban dama ba kai dan a yaban ba idan an yaban ba laifi ba ne za mu karanta a gaban babu na ya kari to zai gaya maka babu malaita na biya abin da baya cikin riya ka yi shi don Allah mutane sun gani sun yaba shi kenan amma kai nufin ka ne don Allah ne wannan ya kashe kudinsa ya ba wa mutane ya yi kaza ya yi kaza duka dan a ce wane gwani ne ko wane mai kuɗi ne ko wane ya birgi ko wane duk don wannan yayi to gaban Allah ma zai ce na yi domin ka Allah zai ce ƙarya ne walakin naka fa'alta la yuqal huwa jawad ka yi ne da ce wane akwai kyauta faqad qila kuma an faɗa thumma umira bihi sai a kira sai a sa malaiku su kama shi fa suhiban li ala wajhihi a jaji akan fuskar sa shi ma kuma ulqiya fil nar a jefa shi a waje a lokacin ne in mulki ne da shi in kudin ne da shi duka zai yi ta cewa ya laifi yayin halaka annin sultani ma agna anni maliya halaka annin sultaniya kudi na bai amfani ba mulki bai amfani ba yana ta nan wai ko za a ji tausayin sa Allah zai ce kuluhu fa kullu ku kama shi ku daure sun mal jahima sallu ku jefa shi a jahima Allah ya kare mu saboda haka wayannan asnaf misali ne Allah annabi ya ba mu daga cikin mai tsaftatattun mutane mun faɗi ba wanda ya kai shahidi tsafta a aikinsa ya yadda ya mutu don ya sadu da Allah amma kuma asaf ya mutu ne don a jami malami ne yana wanke mutane yana tsaftatar da shi kuma koma yana shiga da cikin da suke zubarwa mai kudi ne zai kashe mafi alherin kudinsa wato shi hibbunan mala hubban jamma bal tuzirin hayatar duniya amma ya kashe kudin amma mai kwan a samu allah a ciki sai ya yi don jama'a ya ba mata ya yi don jama'a su ce ya yi kaga duk nan sun tafi a hukun ba ba komai to ba su kaɗai wannan misali ne to komi kankantar aikinka in dai don Allah kake yi da yi kokari ka koye shi ya zama na Allah ne kawai ba wani a ciki da zarar wani ya shiga ciki zai ruguza shi ko bai ruguza shi duka ba zai nuna shi zai aibanta shi Allah ya kare ni saboda haka kaga wannan matsala ce babba kuma an ba mu misalai da bayan Allah na gari to mu dage mu ga cewa ba mu samu kanmu a ciki ba malam yace kalmatu jari bi fathi al-jim wa kasr ra jari karkace ce jiri ko karkace kace duri a jari kai wa jim fatha kai wa ra kasra sannan kai madda kace jari ay shuja'un hadith ana nufin jarumi gwarzo jarumi na gaske hadisi na uku a cikin wannan babu malai cewa an ibn umar radiyallahu anhu ma anna nasan qalu lahu inna nadkhulu ala salatinina fa naqulu lahum bi khilafi ma نتكلم إذا خرجنا من عندهم قال ابن عمر كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ya ce wasu mutane sun zo wajen abdullahi bin umar suka ce inna na dukulu ala salafinina na naqulu lahum muna shiga wajen shugabanninmu wajen manyanmu wajen wanda aka shugabantar da su a kanmu fa naqulu mu bi khilafi ma na takalla sai mu je mu faɗi wani abu saɓanin abin da muke faɗa an ba sa nan suna nan za mu je mu yaba mu jinjina mu nuna sunan gari ne amma mun fito sai mu faɗi wani abu daban idan kharajna min inji sai mu faɗi wani abu daban ku. kukushe su mu aiwanta su ta wani aka ce sarki ne da jama'arsa yana zalunci yayi tafiya suka ɗan samu walwala aka samu irin wawayen fadar na yanki ka sarki da baka nan sai muka ji daɗi sai sarki a harare ke ke yanzu ba ke sai muka ƙara ji saboda ne saboda inda zai zai faɗi ciki sirrin da baka nan muka ji daɗin nan zai ji ba daɗi a lokaci amma sai ce sai muka ƙara ji sai ya wasu ke kenan to kaga kenan ya nuna abin da yake ransa daban ne sai da umar ya ce irin wannan aiki a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama muna lissafa shi cikin munafurci shi wannan nifa mai munafurci idan za ka wajen shugaba yana laifi karka je ka yaba shi mafi saukin ka shiga ka ce gaishe ka na zoyi eh ka gaishe shi shi amma ka shiga kuma ka rika kammama shi kana girmama shi kana nuna abin da yake na yana yin daidai kuma ka fito ka ce ka in ban yi haka ba za a yi kai ba ka san ka san wani ba kana gaya mai gaskiya da hankali zai tashi gara ka gaya mai wannan haka kuma shugabanni suke irin wa'annan suke so wani shugaba daga cikin sarakuna shi ma aka samu irin wannan masu karyar da ke yana so suna so kana zuga so suna so in ba ka yi ba za ka zauna da su lafiya shi ma haka samu wani yana zuga shi wani mutumin ustazai ciki ustazan cikin su ne sai ce ka gaskiya yana bai abin da wani yake faɗan nan ba haka bane shi yana zuga shi cewa ai jama'a suna son ka a duk inda muka je ya wanka ake aika za a alhali ko ba haka bane shi kuma wancan sai yake ga sarki cewa ah gaskiya yana bai abin da wani yake faɗan nan ba akwai ƙarin shi ba haka bane sarki ya daka mai tsaya ce to kare ta ki ba ta fi gaske ta ga mana ai gaske ta dan ku dadi kare ta fi ta gaskiyar daɗi daɗi kawai gane mai ji ba bai ji wannan zancen ba saboda shi a yaba shi ke so haka dan adam ne in ba yi da gaske ba yana aikin alheri wallahi dan da ya yake la'atiyanna min bayni aydihim wa min khalfihim wa an wa an shama'irihim wala ta ji ba a fara mu shakiru ko ta ina ke ɗan ya zo shi yasa ka yi ƙoƙari ka nisanci yawan jama'a don wata rana da kanka za ka so a yabe ka mun faɗa zafin da ya wuce mutum darasi zai yi amma ya yana tambaya da kaji darasi wani zuwa ya yi program a wani wuri daban ba amma sani ba ya ta kallon kowa shi da kansa ya je ga abunsa saboda ne saboda ya tabi an fi da sai an gani an yaba shi ne manufar wallahi wani ake gaya mu shi ka'idar sa in ba za a yaya a shi ba ba zai ba kaga kun kira shi darasi ma ba ku shirya abubuwan da duniya za ta san shi ba ba zai ba al'amarin ya lalace shi yasa annabi yana daga cikin alamar sa'a fushubul kalam ko fushubul ilm alamun tashi alƙiyama akwai yaduwar ilimi kaga ya faɗaɗa wani ya tattauna su abubuwa na ilimi da suke ɓoye sun yaɗu amma bila amu ba aiki akwai tsoron ciki Allah ya kare saboda haka in za ka mu'amalanci mutum shugabanka ne abokin hulɗanka ne iyayenka ne kaddan kai ko waye ka zama mai gaskiya mutum baya yin aikin alheri yi masa nasiha marra minkum munkaran fa yughayyibu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisani wa in lam yastati fa bi qalbihi mafi karanci ka ki abun a ranka ka masa addu'a amma ina amfanin ka yaba masa akan abin da baya yi kaga an samu Allah ya kare حديث نجوى جوى عن جندب بن عبد الله بن سفيان قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن يراني يرى الله به رواه مسلم رواه البخاري متفق عليه البخاري يقتل مسلم يقتل يجي سمع بتسجيل الميم ومعناه أظهر عمله للناس رياء سمع الله به أي فضحه يوم القيامة ومعنى من راى أي من أظهر للناس العمل الصالح ليعظم عنده راى الله به أي أظهر سيرته على رؤوس الخلائق ولا عليكم النبي صلى الله عليه وسلم ومن سمع ما ليس معنى سمع wanda azhara amalahu lin-nas ya'lam wanda ya bayyana aikinsa wa mutane a fili to samma Allah bi ya nuna wa mutane aikinsa dan su gani su ce na Allah ne to fa za'ahu yawm al-qiyamah Allah ya kunyata shi yawm al-qiyamah yadda muka karanta ba za a tambaye shi ya ce don Allah Allah zai ce kai kariya ko ya sa aikin ce kai kariya kaga kunyata da shi ko anan yanzu ne ya tashi yayi wata bayani ka ce kariya ne ai zai ji wani iri balle ranar lahira an tara mutanen duniya duk duniya ta haɗu kuma za a yi magana tsakaninka da ubangiji kowa na ji a ce ka yi kariya haka kuma ma'ana man ra'a shi kuma ce ra'a Allah bihi wa man yura'i yura'i Allah bihi to yura ce man azhara lin-nasi al mutum da ya nuna aiki nagari ya aguma mu don a girmama shi ya zama babba a ce kai wani nan wani ai daban ne misali za a je wani waje a nemi addu'a yi addu'a ka ja addu'a kai jai Allahumma Allah to din da aka ji daga a ah, wani ba malami a sha a gaba dama manufar kenan tura ka wani waje ka yi wa'azi ramadan ya zo a tura ka wani waje ka yi jamsi da makamantansu yi nufin ka dai duk sanda wani abu zai kai ka gun ka riga ka ka tallata kanka an san ka za a maka wasu abubuwa da girmamawa da darajanta kai abin da ya sa ka je a kai ka su ka zaki la'alla kana da wasu bukatu a wajen ko kana da wasu yan uwa ko wani abu zai in kana zuwa ziyara ba sa ganin mutuncin ka kawai da aka tashi tura mai tafsirin ci a kai ne garin kawai kana zuwa ka je gun shugaban kungiya na garin ka kai mai takarda ya ga takarda daga headquarter a shi wa nan fa muna ganin shi kaza kaza a shi wa daga nan an nuna girma ba to kai da ma wani fakki ka samu girma shi yasa ka ce a kai ne garin a a kawo masallacin mu a a kai ni anguwan mu a a kai ni gun kaza to wallahi in ka ji wani lokaci wajen raba irin wannan ayyukan kajin da ake wani kai kogo da wasu don ba kai su da suke zo ba kuma ba wai dangun akwai jahilai jewa zan yi ta da'awa ba ne a dangun akwai wani abu ne ba zan da haka ba Allah ya tsawata saboda haka kamar malam anan yana nuna mana da sam da sam'a da yura duka ayyuka ne amma mafi inganci a lugha tasmi abu ne na kunne za a ji yura kuma shi kuma abu ne na ido za a gani hadisi na karshe don mu rufe babin gaba daya yace gurara ta rabbi radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man ta'allama ilman مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها رواه أبو داود بإسناد صحيح قال wannan ما يا ne الله ya kare shi wanda من nemi من تعلم علما ilman wanda ya nemi mimma yubtaga bihi wajhullah ilmin da ake neman yardar Allah da shi ilmin alqur'ani ilmin sanin addini ka kware a tafsiri ka kware a hadisi ka kware a fiqh ka kware a abubuwa ne na sanin Allah amma la yata'allamuhu bai je na koyo ilmin ba ya koyar da shi illa bi yusiba bihi arzan min ad-dunya sai dan ya samu abun duniya niyyar sa ke ya samu abu duniya amma ka yi don Allah duniyar ta zo maka ba laifi ba laifi ka ce duniyar ta zo maka ta hanyar Allah ku mutane da yawa bayan Allah na gari ana bin su da kudin ma ba sa su ana bin su da shi suna gudu don ba don wannan suka yi ba kuma ba yi don shi ba aka ba ka aka ce ka karba ce wanda duniyar nan ta zo masa min gairi mas'ala fal ya akuza sai karba kuma ya ji tsoron Allah wajen sarrafa ta shi ma domin in ma baka aka yi za a tambaye ka waye ba ya aka yi ka samu ba da aka to kai ya aka ka kashe to ka zo kai ma sai ka ji tsoron Allah wajen kashewa saboda haka ilimi ne kai ma na duniya na lahira na neman sanin Allah wasu daga cikin magabata suke cewa mun nemi ilimin nan la lillah fa abal ilmu illa an yakuna lillah domin sun nemi ilimin na gaske dan ma a kira su malaman amma da yake ilimin ne na gaske ilimin sai ne dawo da su kan hanya suka zama dole dan Allah suka nema kuma suka ba da shi don Allah mu ya yi don ilimin sanin Allah don ya samu wani abun duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ce lam yajid arfal jannati yawm al-qiyamah a lahira ba zai ji kamshin aljanna ba kamshin ma ba zai ba kaga ba zai samu tsira ba ba zai shiga tsawon mutanen kwarai ba to ina amfanin a duniya ana ma zaton nagari a lahira a ganka ba haka ba Allah ka kare mu daga jin kunyar lahira Allah ka ba mu ikon yi domin ka wannan babu mai girman gaske yana da abubuwa da yawa da jama'a duk za su iya fadawa cikin madina da gaske ba Allah ka ba mu ikon yi domin ka abinda muka yi mai kyau Allah ka sa shi zuwa zane hasana wanda muka yi na kuskure Allah ka yafe mana sati na gaba insha Allah za mu karanta abinda ana zaton yanayi kuma ba biya ba sai dai satin gaban ba wannan ba ba kuma rabi maji ba sai na ukun ta kenan ma'ana kenan sati na gaba ba karatu mabiyin sama ba karatu to biyu ba karatu na uku in sha Allah za mu dawo makarta bincike mai sa Allah mu da tafi ya kawo da dan zo ana tashi wani zai damar me fa a karka bincika mun da sati na gaba ba karatu mabiyin sama ba karatu na uku san Allah ba mu da lafiya za mu zo mu ci gaba Allah madaukakin sarki ya ba mu juriya ya ba mu hakuri ya kai wannan lokaci sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wassalamu ala rasulillah wa ba'd ah, wani ya dan mana tambayi musamman wajen fassara abubuwan da imamu nawawi ya fassara wajen san ma'abi tashdidi ne zuwa karshe yace akwai karshen fara Allahu bihi ai azhara sariratahu ala ru'usil khala'iq ki ban fassara wannan ba to ba mu fassara mai ma'ana azhara sariratahu Allah zai bayyana abin da ke koye cewa ba dan Allah yayi ba ala ru'usil a gaban jama'a to yanzu ba mu karanta shi daki daki ba amma dai mun yi bayani Allah ya samu dace الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبارك السلام عليكم ورحمة الله mai tambaya ta farko yana cewa malam menene hukuncin masu yi makasar hidima nysc da suke bayar da kuɗi ga mai lura da su domin wata bukata ta tashi ko wani yanayi da ya shiga ta domin wani musu yaran su kuma ba wai suna zama inda aka nunar da su da yake aikin ba na fahimci tambayar da ke na yi ma ne nima na san shi ma'ana zai a tura mutum kudu ko wani gari da baya ce sai sa a garinsu sai ya cewa shugaban da yake can don duk wata akan dan ba da wani abu sai ce to an kudi la ya zo ka rika ɗaukar rabi kana ajiye min rabi wani ma zai iya sacrifice din duka ya ce ka rike duka in an zo an bincike ni sai ka ce ga inda nake ko kuma takardar bincike yana hannunsa ya cika ya baya wannan ai ba sai an gaya maka ba ka yi ha'inci abu ne zahiri ka ha'inci kaza Allah kuma zai tambaye ka saboda don haka don kayi kana so ka yi a baka shaidar abin da baka yi ba kuma kana so ka nemi aiki ka samu abinci ta dalilin wannan to abincinka bai tsarkaku ba tun adam ga akwai damuwa saboda haka ka daure ka yi abin da shi ne tsaftar rayuwar kan an ce hidimar ƙasa gobantar ƙasa ba ana nufin ka bauta wa ƙasa ba ne kamar yadda ake bauta wa Allah a wani doka ne na kasa saboda haka ka kiyaye kawai ka yi shi ne zaman lafiya Allah ya samu dace wanda suka rashin da da a wani zai saboda gani kare da tambayar mutane ba su mutum bai faɗa abu ba a mashi abin faɗa wani zai iya tambaya don ya ɗaga min ce ai kaza yake ne ba ba ruwan ka zai yi mutum ya yi abu a rashin sani mun sha fata cewa addinance bai kamata ka yi abu da a rashin sani kuma ka yi shi sannan da baya ka ce za ka yi tambaya a yana da kyau da halin tambayar to ka yi sabai da suka yi wasu abubuwa a baya sai daga baya su zo su tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam saboda shi ne ba wani sai shi a lokacin amma yanzu malamai na nan da yawa a duniya musamman kana rayuwa a birane ga wayoyi na malamai da sauransu yana da kyau a ce kana ka kontaktin malamai kafin ka aikata ba ba sai ka yi ba kuma yi annabi ya ba mu a wato salawatullahi wa salamu alaihi ya ba mu abin da za mu gane laifi muka yi ce laifi wani abu ne da za ka yi ka biya damun damunka har ba ka so a gane ka ga kai ma daga jin wannan abubuwan kana ji a ranka ba ka ban ba na bai wani abu na sunan sarfi in a wajen ka yin hidimin ba kyau ne to karatun ma shi ba kyau inda dole za a baka shahadar kani kuma ka nema abinci da shi yana da kyau ne mu kiyaye Allah ba ya kama mu muka yi abu a rashin sani to amma rashin sani ya zama mai uzuri in ba uzuri to akwai damuwa Allah ya kiyaye karshe dai masu neman addu'a akwai wani bawan Allah da zai je bauchi ya yi interview don neman aiki yana so a sasha cikin addu'a sannan na biyu kuma wani ya ce ya shiga cikin jarabawa na neman al'umma su sasha addu'a da malam muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya biya mana bukatun na alkhairi shi da zai je neman aiki Allah ka yassare mata Allah ka sa ya samu aiki irin wanda kake so ya ubangiji Allah ka sa aiki ya zama sanadi na kare mutuncinsa da mutuncin addininsa wanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya wanda suke cikin matsaloli Allah ka yaye musu wanda suke cikin nutsuwa da annashawa Allah ka sa su gudanar da ita cikin yardarka Allah muna roƙon ka san halin da malamin mu ke ciki zai fi musu Allah ka kai masa ɗauki Allah ka taimake shi Allah ka fito mana da shi Allah duk wasu hanyoyi da za su kai kai ga fitowarsa Allah ka yassare su duk wasu hanyoyi da za su kai ga dadewarsa nan gaba a ciki Allah ka toshe su Allah muna roƙon ka kai mana agaji akwai wasu bayan Allah masu bukatun taimako don haka ba sai mun ja lokaci wajen bayanin taimakon ba ya zama to taimakon ka na yau ka tsara masa himma ka tsara masa kanyi kuma kai don Allah tun rufe hannun ka ba Allah a ciki ba Allah bane wani ce sadaka sai dunkula hannun sai ya sa a kula Allah ya sani in yi mun kai ya sani in ba ka yi mun sa ya sani Allah ka ba mu ikon ɗaukaka addininka ka ba mu ikon taimakon addininka ka ba mu ikon taimakon wanda ba su da shi Allah don mu ma ka ji kanmu ka taimake mu Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas fi al-qawl wal-amal Allahumma la taj'al a'malana khaiba Allahumma la taruddana khaibin ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الخاسرين حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم آتنا حسابا يسيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس